ke zama ka ne sarkin gara mai ka ne sai sun sun kai mu sai an an sako durin wannan kai ni ba ba da sanyin safe ina dan su da su bai jeji sauran mai da magayya lage lage ka magayya wala mu ya wannan kai Allah yaro baya kwanan jeji yaro baya kwanan saura akbar Oye bisa na gode sarki murabus kan baba dan duru wannan kan sarki murabus sai kai haka huta koya mana kan tsiyar wallahi sarki da ka mana magani ko ba ne ni ta kama da mutanen sarki da ka mana magani ko ba ne ni ta kama da mutanen sheka ba zai ni ma uka ci karan haruna da baki ni ma ta kama da malam lamara Allah ji kan kwaran na binta na binta an gwan mulki ce ka zan koma kwana ko da ana duka gwari sai ga ni sai ga midfield sai ga ni sai ga ultimate dan duru wannan kai da wala a cikin gandu wallahi hai yaro gidan duru bari da ganin sai rabi sama da durun kuwa sha ne jana ne durun kuwa ruwan da daga ba na riga ba kofa wallahi sun kashe garkuwar su jana badar gidanki na bara da wani yaji ni me ta kama da mutanen birni ni me ta kama da mutanen Allah ya kai dan na da yara kara ni ce alwashin yaro ni ce alwashin yaro ba Allahu akbar ba gida ba sai kai ba hari ba gurin tsiya da wallahi da godiya mai kima maza na ba cikin dangi kai Allah da na hari su fita mu fita wallahi maza na ba cikin dangi da kwan itatuwa suke da karafa ba hari ka wallahi gwamnati ta ta min lasis ta ce na kashe ta biya ni inda kana kashe ta biya iyaye na dan durin wannan kai ba har koyan koyan su mutuwa koyan koyan Allah ya fito mu da na layin da wannan kai Allah ya fito da na lura bahari shawarar da na lura abuwa ya rabba bana fito da Allah ya cika ma wani tare da Allah ya cika kuma da bani aba bahari a jama'a yara bana ka samu bahari yaro baya yaro baya baya rubin yaro da duru wannan kai